hadisin abi bakara wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani aiki na laifi wanda a sanadiyyar shi Allah yakan sanya mutane a cikin hukuma a cikin fitintinu kamar zalunci da yake rubuta wanda yan wa idan kuka duba a yau ina ne babu zalunci wani bangare za ka duba a yau a ce babu zalunci kana ganin yan kasuwa ne a yau an babu zalunci a cikinsu ma'aikata ne an babu zalunci a cikinsu yan kwadago ne an babu zalunci a cikinsu yan siyasa ne babu zalunci a cikinsu manya ne ko yara maza ko mata wani bangare ne babu zalunci a yau abubuwa ne sun kai ne su kai sai dai Allah ya sauka ku kalla mu gani a yau mun kai matakin da ɗan kasuwa za ka je kasuwa ka isko ya kasa kayan shi jiran mai saye yake yi ya zo ya zalunce shi a yau idan ka ga mutum da ɗan buhun shi zai je kasuwa bida yake ya samu sa'an mai sayarwa ya zalunce shi har ya zo yana kuri yana bugun gaba yana ai na samu sa'an shi na bugi baki shi mafi yawa na samu sa'an shi da kanji malam bahaushe yana faɗa mafi yawa na samu sa'an shi ba sa'a bace ta gaskiya ƙwaruwa ce da zalunci Allah maɗauki sarki ya kare ku kalli sare zumunta a yau sare zumunta ya yi nauyi lallai magabata sun iya kai su amma a yau wani ina za a dasa shi a gaba a ce gwani danginka wallahi malam sai ya zo gidan dangin shi ya wuce bai san dangin shi bane kuma yan ba a bisa noma ba a cikin shiyarsu a cikin abuwarsu a cikin tungarsu bai san wani dangin shi bane Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon gyara hadisi ya inganta